musulunci ya kula da sutura na mace domin in zaki duba zamanin jahiliya mata ba a komai muke ba mace ba ta da mutunci ba ta da kima ba ta da daraja bal in namiji ma ya haifi mace sai ka garan shi ya bata sai ya manta kaman wanda ta haifi mai wannan ya mace ita ma mace ne mhm. inda iyayenta ba su haife ta ba da ya zai ya same ta ya aure ta sai ubangiji ce wa idza bushira ahluhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka ba su labarin an haifi musu ya mace sai kaga ya bata rai ya musguna huska ya shiga cikin damuwa a yi musu kuhu honin am ya dusuhu fi turab ya riki wanga mace a cikin kaskanci domin yana ganin duk yadda aka yi wanda za ta zama riban yaki ne ko hmm. kuma mutane za su zo ana saduwa da ita ne ba kan hanya da ya dace ba yasa gwanda ya je ya bisa ta ta mutu ya san kamar ya bisa ta da a ce tana cikin rayuwarsa to sai da musulunci ya zo sai ya saranta rayuwar mace daga ciki sai ya kawo ta yi sutura daga ciki sai ya ba ta hakkoki ta ko'ina ya sa musulunci ya mutunta mace kuma daga cikin mutuncinta shine ta yi sutura